والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ba mu gushe ba muna karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin iziya wannan kuma shine darasin mu na goma sha takwas ma a cikin littafin a yau litinin bakwai ga watan rabiul akhir a wannan shekara ta 1434 kuma sha takwas ga watan fabrairu watan biyu shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a fasali na biyu a cikin babi na biyu mana babin da yake magana akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah a fasali na farko da muke a cikin wannan babi malam ya zayyano mana abin da ya shafi lokutan sallah lokacin azhar da la'asar da magariba da nisha wanda yake akwai lokaci a daruri akwai lokaci kuma al-ikhtiyari ko mu ce akwai al-ikhtiyari da al-daruri al-ikhtiyari shine eh, lokacin da shari'a ta zaba domin a bada sallah a ciki al-daruri kuma lokaci ne da sai mai uzuri ne zai iya yin sallah a wannan lokacin kuma aka faɗi nau'in uzurin ba komai ba ne yake amsa sunan uzuri malam ya ambace su yace shine alhaihu wan nifas wal qubur was siba wal junun wal ighma wan nawm wan nisyan sune abubuwan da suke amsa sunan uzuri a yau malam zai mana bayani akan abin da ya shafi ramuwar sallah da kuma yadda ake ramuwar sallah lura da lokaci da ya zayyana na sallar ya riga ya fayyace su da lokaci na al-ikhtiyari da al dama mun ce akwai lokaci kuma al-qada'i عند كمال يفيه تبابي أكنسا قال رحمه الله عز وجل يجب على المكلف قال رحمه الله فصل يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة مرتبة في أي وقت كان ويجب ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت فإن خالف أعاد ثانية أبدا قال رحمه الله فصل ma'ana da yake fasalin rabewa kenan raba wancan zancen da wani sabon zancen wancan zancen da muke magana muna mun yi magana ne akan abin da shafi lokutan sallah wannan bayani kuma da zai wani sabon bayani ne hisa yake fasalo yace yajibu yajibu yana zama wajibi idan aka ce wajibi a gundarin bakin larabci shine as-suqut abu ya fadi Allah madauki sarki yana cewa fa idza wajabat junubuha fa kulu minha wa aqimul qani wal mu'tar a yaren malamai idan suka ce alwajib shine ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi ma yusabu ala fi'li shine abin da in mutum yayi yana da samun lada ana sakan kawa idan an yi wa yu'aqabu ala tarkihi kuma ana wa mutum azaba idan ya bar wannan abin da aka sashi wannan abin shine wajibi duk abin da kada an ce wajibi to idan ka yi shi kana da lada kada tunanin mai tafi akan cewa shi wajibi babu lada akai game da mutum zai kallaci azumin azumin farilla ko salloli biyar ya ɗauka waɗannan ba su da falala ba su da lada saboda haka kamar na filfili su ne masu lada amma farilla da wajibi wannan babu lada ba haka yake ba a nau'ukan ibada duk abin da yake wajibi a wannan jinsi shi fi kowanne lada ma'ana azumin wata ramadan ke na yafi sauran dukkanin azumi lada azumin wata ramadan inda zaka hada duk azumin nafila na wannan shekara kama daga siti shawwal ɗaya kenan da azumin ranar arafa biyu kenan da azumin tasu'a da ashura uku kenan da azumin litinin da alhamis hudu kenan inda za ka haɗa su na shekara baki ɗaya bai kai azumin ramadan kwaya ɗaya ba inda za ka haɗa su duka na rayuwar mutum da yi gaba ɗaya a rayuwarsa ko da ya rayu shekara tamanin shekara ɗari shekara ɗari ba su kai ramadan guda ɗaya ba to shi kenan ramadan ya fi su lada haka nan duk fili da mutum zai yi nafilan walha raka'o'i hudu kafin azhar ko biyu kafin azhar biyu bayan asar ko biyu bayan azhar hudu bayan azhar ko biyu bayan azhar duk filfili da mutum zai bai kai raka'a guda bai kai farilla guda ba tsara kowanne yana da lada kuma yana da falala da malam yace yajibu alal mukallafi yana zama wajibi akan al mukallaf idan aka ce al mukallaf shine wanda aka dora mashi hukunce hukuncin shari'a shi ya kira al mukallaf al mukallif wanda ya dora din shine shari'a kenan at-taklif shine dorawa dora hukunce hukuncen shari'a din kenan muna da abubuwa guda uku muna da at-taklif shine masdar muna da al wanda aka dorawa muna da al wanda ya dora wanda ya dora kuma shine ash-shari'a dan duk wanda ya ce kai kaza ka bar kaza to ku wannan shine Allah subhanahu wataala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba Allah ba ko ba manzon Allah ba kaga bayanin shi yana karkashin sai an duba tukuna yayi daidai da na Allah yayi daidai da manzon Allah sai yayi wanda ce al-mukallaf da ya malamun shadda da fataha yana nufin wanda aka dora mu hukunce hukunce shi kuma wanda aka dora mu hukunce hukunce shi al-mukallaf kenan shine al-aqilul baligh duk lokacin da ka zan ce al-mukallaf ko at-taklif to ana nufin al-balighu al-aqil shine al-mukallaf haka nan da mai akhdar yace wa yajibu alal mukallafi tasu imani shine dai al-aqilu albalin idan eh, aka ce al'aqil shine wanda yake da hankali kenan wanda ba shi da hankali hukunce hukuncin shari'a ba su hau shi ba dai kenan na biyu kuma albaligh wanda ya balaga kenan wanda bai balaga ba hukunce hukuncin shari'a ba su hau shi ba kuma za ka ji malamai suna cewa huwal balighu al'aqil huwal balighu al'aqil wanda ya balaga kuma ya zamana yana da hankali kuma abubuwan da suke nuna mutum ya balaga su ne abubuwan da ibn rushd ibn ashir a cikin manzuma sai yake cewa wa kullu taklifin bi shart al aqli ma al bulughi bi damin aw hamli aw bi aw bi maniyyin aw bi inbati sha'r aw bi 18 hawla dhahr ya lissafa su abubuwan da ke nuna mutum ya balaga ya ce wa kullu taklifin bi shart al aqli duk abin da kaza an ce an kallafa wa mutum to dole da sharadin ya zama yana da hankali abu na ɗaya kenan ma albuluwa tare kuma da balaga isa ya ce huwal balighu al'aqil aqil ya ce shi kuma balaga din ne tana kasancewa ne ta bayyanar jini ga mace jinin al'ada kenan da zaran ta ga jinin al'ada to ta sani cewar hukunce-hukuncen shari'a gaba ɗaya sun haukanta aikin haji ramuwar azumi ko azumi ko sallah duk abin da ya zama na hukunce-hukuncen shari'a da ita da mahaifiyarta daidai wa daida ne kowa ɗaya daga cikinsu an buɗe mai littafi mala'iku suna rubutawa in ta karatun qur'ani ta bi iyaye duk mala'iku sun rubuta in a shari'a ta yi ko ta azumi ba ta rama ba ko ta sha azumi duk da mala'iku suna rubutawa aw hamli alama ta biyu ko bayyana ciki bata ga jinin al'ada ba amma kuma kawai sai ga ta da ciki bayyana ciki kawai yana tabbatar da cewa ta balaga aw bi maniyin ko kuma fitar mani kaga wannan fitar mani ya shafi namiji ya shafi mace amma waɗancan biyu da muka ambata jinin al'ada da bayyana ciki wannan ya shafi mace ne kadai ka aw bi maniyin ko da fitar mani fitar mani a cikin barci ne ta fitar da mani ko ya fitar da mani ko ya kafatan ne ta fitar da mani ko ya fitar da mani duk dai ya alamta cewar wannan wanda mani ya fitar mai shari'a ta hukunsa aw bi in bati sha'ar ko kuma ta hanyar tsirar gashin mara gashin mara mai kaushi kaushi idan ya tsira ya bayyana to shikenan ya nuna cewar shikenan ya nuna cewar al'ad abin nan balaga ta haukan wannan aw bi samani ashar ko kuma da cika shekara goma sha biyu kina kun ga akwai abinda shekaru suke tafi shekaru goma sha biyu mun sha takwas a bi samani ashar ko da shekara goma sha takwas mun sha maimaitawa a kan shekaru shin wanne shekaru ne suke nuna mutum ya balaga wasu malamai suka ce shi ne shekaru goma sha biyar kuma da abdullahi dan umar ya ce ya kasance an ujuro da shi zuwa yaki a lokacin yana da shekara goma sha hudu annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi bai ba da izini a tafi da shi ba da shekara ta zagayo za a tafi ghazwatul khandaq a lokacin ya cika shekara goma sha biyar manzo alaihi wasallam ya ce a wuce da shi kenan cika shekara goma sha biyar yana nuna cewa mutum ya balaga wasu ba suka ce a'a sha shida ne wasu ba suka ce a'a sha takwas ne to ashe kenan lissafi da ake na date of birth ma'ana shekarar haihuwa ba wai kana ana amfani da ita ne don wurin ɗaukar aiki ba ko don wani abin nan a'a tana tasiri a wurin nuna mutum ya balaga mun faɗi wannan mun yi wannan mun yi kuma makamacin shi a baya tana tasiri wurin umarta yaro wajibi akan uba ko akan auliya su umarci yaro ya yi sallah a lokacin yana da shekara bakwai kuma yana ba da halaccin a dake shi in yi yin sallar lokacin da ya cika shekara goma kaga duk wannan shekaru za su cika ne lissafin zai kasance ne ta idan an rike shekarar haihuwarsa a lokacin da aka rike shekarar haihuwarsa kuma musamman shekarar haihuwa ta musulunci ba shekarar haihuwa ta da ake biyan albashi da ita ba dan in da mutum zai cika shekara goma a shekarar a kalandar musulunci da kalandar da ba ta musulunci ba an ka duba za ga akwai tazarar watanni in ka duba la'alla watanni su ta sama kuma goma ina fata mun fahimci wannan da kyau ku watanni goma ko kusa da haka ai ba karaman watanni ba ne saboda ka dai mu lura abin da ake cewa shekara haihuwa ga da tunanin ba kawai ya tafi kan wai wurin ɗaukar aiki ne ko rashin ɗaukar aiki wani zuma cin yana ƙarawa ko yana rage ba kaga ko ya ƙara dai bai ƙaru ba alawar mafu ko ya rage bai ragu ba alawar mafu yawa shekara shi goma sha biyar sai dawo ita shekara goma kaga ya zarta da shekara biyar kenan ina sana na alawar mafu shekara goma sha biyar yi ina fata mun fahimci wannan da ke kuma to kenan da malam yace yajibu alal mukallaf mun san ne ake nufi da aka ce ya zama wajibi akan al mukallaf Shi ne albalighu al’aƙil wanda yake ya balaga kuma yana da hankali yana zama a kan shi kaga nan ba a kawo ɗan aure ba ko rashin aure dan nakan wa maimaita waɗannan al'amura sau da yawa mata sun ɗauka sai in ta yi aure ne sannan hukunce hukunce suka hau kanta saboda haka don ta je biki ko ba ta aure ba eh, ta yi al'ada ta sha azumi duk tana ganin ba wajibi bane a kanta ta rama saboda haka in kafin ta aure ne shekara biyar shekara shida tana shan azumi ba abin da ya dame ta na tarama tana ganin sai ta yi aure ne sannan hukunce hukunce suka hukun hakan samari sai ga mutum baya kula da addini baya komai shi ya dauka sai ya yi aure ne to daga ranar da ya aure daga ranar ya zama na hukunce hukuncen shari'a suka hau kan shi zai fara tsaye da sallah zai fara sallah akan lokaci zai fara cika azumi zai fara kamun kai wadda sai ga mutum in kuma Allah ta'ala ya kiyaye abin nan ba zai ga mutum shekara 30 ne ya auren. kenan kaga a wannan lissafi na shekara goma sha takwas ya zama shekara goma sha biyu yana a gizo yana barna shi yana cin duniya da tsaki Allah ta'ala ya sauke قال رحمه الله عز وجل يجب على المكلف yana zama akan dukkan wanda yake al-mukallaf ma'ana al-balighul aqil wanda aka dora mu hukuncin hukuncin shari'a karka ce yana zama wajibi akan baligi to idan baligi ne kuma ghairu aqil fa ya balaga amma ba shi da hankali majnun ne kaga hukunci bai haukan shi ba yana zama wajibi akan wanda shari'a ta ɗora mashi hukunci me yake zama wajibi akan shi qada'u ma fatahu ya biya abin da ya kubuce masa min as-salawati daga sallolin da suke wajibabbu daga cikin salloli da suke wajibabbu suka kubuce mashi bai samu yayi su ba ya zama wajibi ya rama su ta yaya sai kubuce mashi wata kila zan kubuce mashi ne ta sanadiyar bacci tun da ya kwanta dab da sallar dab da irin karfe shida din nan na yamma tun da ya kwanta bai samu ya tashi ba sai karfe ukun gobe na rana kaga an yi an yi azhar an yi magariba an yi isha an yi asuba an yi azhar ji yana bacci ina ba ta wuce wannan da ke ko ko kuma a'a mutum ne yan musulunta a fagen fama to da yan musulunta a fagen fama bai san cewar sallah wajibi ba ce kuma ya ga daga lokacin da ya musulunta din na sallah ta zama wajibi a kan shi to bai san sallah wajibi bane sai daga baya ake mai karatu ya san ai sallah wajibi ce sai ya duba adadin waɗannan kwanakin da bai yi sallah ba kila kwana uku ne wata ɗaya ne waɗannan kwanaki sai ya rama su rahimahullah min as-salawat al-mafruḍa ya rama abin da ya kubuce mishi na sallolin da suke wajibi zai rama su ne murattabatan a jere fi ayi wakatin kana a kowane lokaci ya kasance ga nan malam ya faɗa mana abubuwa yace yajibu alal mukallafi qadha ma fatahu min as-salawat sai yace as-salawat makruha sallolin da suke wajibabu kuma mun yi salloli wajibabu sune guda biyar wal wal الظهر wal والمغرب والعشاء والصبح sune salloli guda biyar da suke wajibabu to kenan a waɗannan shekaru da bai samu yayi ba ba zai rama sallolin idi da yi a ciki ba eh dan me dan ba farallai bane kuna jira da ke ko ba zai rama raka'atul fajr da suka kubace mashi ba kun bai ci wannan da ke ko <clears throat> qala rahimahullah murattabatan zai ranko su ne a jere yadda suka kubuta qala fi ayyi waqtin kana a kowanne lokaci ya kasance kun ga nan za mu daɗa fahimtar kenan kuskure ne ko kuma ganganci ne mutum sallah ta kubuce masa misalin yanzu da muke bayan sallah magariba zuwa sallah isha la'asar ta kubuce masa a ce wai ba zai rama ta yanzu ba sai lokacin la'asar ɗan gobe ana faɗa wani magana ko ba faɗa wannan kuskure idan malam ya ce mana fi ayi waqatin kana da malam ya ce fi ayi waqatin kana yana nufin har bayan la'asar za a yi mu ga bayan la'asar yana cikin lokutan da aka hana sallolin da suke nafila amma wannan wajibi ce har bayan sallar asuba za a yi don bayan sallar asuba sallar nafila aka hana ba sallar farilla ba kuma waɗannan sallolin da suka kubuce mai salloli ne da suke na farilla da ma na ce fi ayi wakatin kana hatta kenan lokacin da rana ta daidaito a sama haka kenan malam bai cire wani lokaci ba da cewar ba za a yi ramuwar sallah ba amma ganganci ne mutum ya ce wai sallah ta kubuce masa ba zai rama ta ba sai lokacin ta ya kewaye na gobe to idan rai halinsa ba. Allah ta'ala ya sauke mai akhbar ya lissafa mana ya nuna mana yanayin yadda ramuwar yake idan mutum ya kasance ana bin shi salloli masu tarin yawa sai yanzu shari'a ta zo mushi ya samu hankalin kansa ya gane cewar duniyar nan ba gidan kashe awo ba ce kun gane ko duniyar nan wuri ne na bin Allah da manzan shi to na yake cewa yadda zai yi ramuwar a kowace rana sai ya rama sallolin kwanaki biyar da suka wuce ka wannan an irin mutanen ne da kila kamar yadda na faɗa da su shekara ya yi shekara talatin sannan ya aure kuma sai da ya auren nan sannan wai ya kama cika salloli amma da ga nan ne dai manya manya suke yi wa na babbar sallah da karamar sallah ka wani jahilci da shaidan yake mu mutanensa wahayi daga wani sai daga babban sallah sai karamar sallah yake wani kuma juma'a juma'a yake Allah ta'ala ya sauke to na gadari yake cewa yadda mutum zai ramuwar shine a kowace rana sai ya rama sallolin kwanaki biyar misali a yau in ya sallar asubahi ta yau raka nawa biyu aka sallame da shi sai ya miƙe ya kawo asubahin jiya da azahar ɗin jiya da la'asar ɗin jiya da magaribar jiya da ishar jiya salloli ne kenan biyar bayan sallar asuba sannan sai ya tashi ya tafi harka sai tafi neman abinci idan ya zo ya sallar la'asar din yau abin nan sallar azhar din yau sai ya yi asubahin shekaran jiya ya azhar din shekaran jiya ya la'asar din shekaran jiya yi magaribar shekaran jiya yi ishar shekaran jiya yanzu ya samu kwanaki nawa biyu kenan sai ya tashi tafi neman abincinsa idan ya sallar la'asar sai ya la'asar sai ya kammala la'asar din yau sai ya azhar abin nan asubahin waccan ranar in ya sallame ya miƙe ya kawo azhar in ya sallame ya miƙe ya kawo la'asar magariba lisha hakan nan kenan bayan kowace sallah ɗaya a yau zai yi sallolin kwana ɗaya na sallar ta wuce kun gane da kyau ko kenan lokacin da yi sallar ishe yau kaga zai maimaito subahin ɗaya daga cikin wancan kwanakin sai ya yi azhar yi la'asar yi magariba yi isha kaga kenan ya idar da sallolin kwanaki biyar haka zai rike lissafi Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare wannan shine lissafi mafi sauki shine ramuwa mafi didi da zai in yayi kasa da haka mai akhdar ya ce ya zama mufrid ya zama mai sakaci mai ganganci amma idan hakan ya ga yana da sauran lokaci to ya samu ya ƙara sallallahu salamatu lafiya dole ne yan uwa a tashi a karantar da yara haƙƙinka wajibi ne a kanka da ubangiji subhanahu wata'ala ya dora maka ka tarbiyyantar da yayanka ka dora su akan fahimtar addini kada ya zama da kawai sun gama shargallansu su ne ba sa a turai ba sa a asiya ba sa a ina ne in kuma a najeriya ne hakan nan dai sun gama sharholiyarsu sai daga bayan su ji karatu su ce su kuma ya cuce su kuma shi yana ganin da kamar gata yi musu Allah ta'ala ya sauke to wannan ba bangaren sallah kenan wasu ma ka zaka ji su bangaren azumi su da zarar ramadan ya kusa da ranar da zarar sun yi biza sun tafi turai hutu sai zama na ramadan gaba ɗaya zai wuce su kuma suna can turai suna hutu ma'ana kenan babu babu harkar azumi sai ka ji su gaba ɗaya babu azumi a tare da su Allah ya sauke قال رحمه الله ويجب ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت قال رحمه الله ويجب ترتيب الحاضرتين yana zama wajibi a jeranta salloli biyu alhadirataini waɗanda suke lokacinsu ya halarta ga mu a cikin lokacinsu lokacinsu ya zo almushtarikataini waɗanda suke da alaƙar lokaci suke da tarayya lokaci su biyu fil wakati a lokaci waɗanda salloli ne suke da tarayyar lokaci azhar da la'asar suna tarayyar lokaci magariba da isha suna tarayyar lokaci don wannan magana a darasin da ya wuce darasi rana asabar asuba da azhar ba su tarayyar lokaci isha da asuba ba su tarayyar lokaci wannan jana da ke ko hakan nan la'asar da magariba ba su da tarayyar lokaci abinda mala yake nufi da yake wa yajibu tartibul hadaratayn ya zama wajibi a jerata salloli biyu da lokacin su yayi al mushtarikatayn fil waqti wannan da suke da tarayya a cikin lokaci ma'ana mutum ne ya tashi daga bacci yana ji da ke ko bai tashi ba bayan ya kwanta tun far wajen sha biyar rana haka bai tashi ba sai irin biyar da rabi din nan na yamma kaga biyar da rabi ga azhar da ya daga la'asar bai yi ba kuma lokacin azhar da asar mushrikatai ne yana da tare yana da alaka da juna sai ce to dole a nan sai yayi azhar tunda ita ce a farko sannan sai ya kawo la'asar shine tartibi ya jeranto su kun gane wannan da ke ko qala rahimahullah fa in khafa fa in khalafa in ya saba yace to tunda yanzu yana lokacin la'asar ne bari yayi la'asar in ya gama sai sake sai iyo e azar din qala la a'ada saniyata abada sai ya sake ta bi sai ya sake ta biyu har abada wacce ce ta biyu kenan ita ce ta farkon da yi ta farkon da shi yake ganin ta yi to ita ce ta biyu saboda haka abin da yake zai sallar zai yi sallar azhar ne sannan ya kawo la'asar wannan shine abin da ke wajibi to tambaya nan ita ce ko da ta bi lokacin ta zai fita in dai zai samu raka to bai samu ba eh kun ce zai samu raka daya saboda man adraka rakatan faqad adraka as-sala to amma bai samu wannan bayanai ya tabbata ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace shaghaluna an salatul wusta wa salatul asr mun kuma ta mun ya umdatul ahkam yace sun shagaltar da mu ba mu samu mun yi sallar zababbiyar sallar nan ba wacce take tace sallar al'asr yace thumma sallaha bainal maghrib wal isha sannan sai ya sallace ta tsakanin magariba da isha ita wacce kenan la'asar to me fassarar bainal maghribi wal isha bayan ya yi magariba sannan ya zo kafin ya isha ya yi la'asar ɗin to ya kaga idan haka ne ya nuna kenan sai da ya yi magariba sannan ya yi la'asar kun gane ko ko ko a'a ya yi ne a lokacin magariba da lisha mana bayan rana ta faɗi kafin ya yi magariba sannan sai ya yi sallar la'asar ɗin da ya la'asar kuma sai biyo da magariba bayan ta kun bai wannan da kyau wannan shi zai ba mu hukuncin tartib din wannan riwayar muslim ce to akwai wata riwaya ta muslim din dai ta umar radiyallahu ta'ala anhu yace fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-asra sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci al-asr ba'da ma gharibati shamsu bayan rana ta fadi yayi ta kaga yanzu al-asr ta zama qada'an kenan ko ta zama ramuwa ne kenan ran sun masalla ba da halmagari sannan bayan ya sallaci la'asar ɗin sai kuma ya miƙe ya sallaci ba to ga wannan ruwaya ta biyu ta fassara wacce ruwaya ta farko kenan kenan ko da lokacin alhadura zai fita kenan mutum sai ya maimaita alfa'ita sai ya biyo sai ya kawo wacce ake bin shi bashi muddin wannan wacce ake bin shi bashi wacce ta kwace mishi ba su da yawa قال رحمه الله ويجب تقديم الفوائد على الحاضرة وإن خرج وقت الحاضرة ما لم تزد على خمس صلوات قال رحمه الله ويجب تقديم الفوائد ya zama wajibi a fara gabatar da sallolin da suka wuce amma idan basu da yawa ya zama wajibi a fara gabatar da su alal hadirati kafin a yi wacce lokacin da yake a ciki yanzu wa kharaja waqtul ko ko da lokacin wacce take a yanzu zai fita kafin mutum ya ramo waɗancan da suka wuce malam ta zid ala khamsi salawati muddin waɗanda suka wuce ba su ƙaru a salloli biyar ba kun gane wannan da ke ko shin ba su ƙaru a salloli biyar ba ko kuma a'a ba su ƙaru a salloli hudu ba da maka a akhdari al-abin nan al-hafiz al-yasira sune ma duna arba hudu abin da yi ƙasa eh idan mutum ana bin salloli hudu kamar ya kenan kamar ana bin shi sallar bai yi azahar ba ɗau kenan bai yi la'asar ba biyu kenan bai magariba ba uku kenan kuna jana da ke ko uku kenan bai isha ba hudu kenan yanzu ga rana saura minti uku ta fito ya zai kaga sauran minti uku ta fito lokacin wata sallah ce asuba to yanzu ya zai zai yi asuba ne tukunna ko kuwa sai ya biyo sai ya ramo waɗancan sai ya ramo waɗancan idan ya kammala ramo su sannan sai yi ta ɗoro akan haka kun gane wannan da ke ko kenan tartib yana da muhimmanci sosai da sosai a jiranto sallolin su zo a jiri don haka suke yauwa ita ma kenan ta zama ranko dama abin kenan da zan ce isa ko kada suna ce wa yajibu li fawaiti ya da nake fasara ya zama wajibi a gabatar da waɗanda suka wuce na ce in ba su da yawa kun gane ko ma'ana fasarar in ba su da yawa shine malam tazid ala khamsi salawat muddin ba su karu a salloli goma ba to idan ai biyar ba idan sallolin sun kai bakwai fa wana ji da ke ko yau yau muna litinin jiya lahadi shekara jiya asabar bai yi magaribar asabar ba bai yi lishar asabar ba yi ne kenan biyu sannan jiya lahadi sallolin jiya biyar gaba ɗaya bai yi su ba sun zama nawa kenan bakwai kenan kuna ji da ke ko sun zama bakwai sai yanzu nan bayan sallar asubahin yau litinin saura minti biyar rana ta hudu ya zai yi zai fara asubahin yau ne ko ka sai ya rama waɗancan bakwai ɗin sai asubahin yau in ya kammala asubahin yau sai ya taso daga magaribar shekaran jiya yi isa shekaran jiya sai ya kawo biyar ɗin jiya ina fata mun gano wannan da ke qala rahimahullah fa in zarat alaiha in ta karu akan haka sallolin da suka wuce shi sun karu akan haka ala ahadil qawlain mashhurai a ɗaya daga cikin zantuttukan malamai da suke zancen kuma fayyatattu ne suna da dalili sosai da sosai aw alal arba ko kuma akan zantuttukan malamai guda hudu alal mashhur akhir wanda yake wanda ya fi shahara a cikin maganganu hudu wanda yake na ƙarshe shine qaddimat al hadiratu za a fara gabatar da wacce lokacin ta yake a yanzu ne idza daqa waqtuha idan lokacin ta ya kuntata ko da ta karu a biyar kuna ji da ke ko ko da ta karu a biyar za ka yi sai ka ji su sannan ka zo ka yi wacce muke lokacin ta yake ciki sai dai idan ka tsoron fitar lokacin ta ni zan zana ce muku fita rana saura minti kaza saura minti kaza kuna ji da ke ko to amma idan ya zamana mutum ya samu damar rama su ne misali waɗannan salolin zai rama su salloli guda bakwai din a daidai lokacin kafin rana ta hudu za a ɗauki minti arba'in da biyar ko za a ɗauki minti hamsin kafin rana ta hudu wanne zai fara yi a wannan magana da malam yake faɗa dan malam yake cewa quddimatul hadiratu za a fara gabatar da wace lokacin ta yayi a sallace ta a lokacin da waɗanda suka karu sallolin da suka wuce sun fi biya sai malam ya ce za a fara sai ka gabatar da wace lokacin ta yi yanzu sannan sai ke waɗancan amma idza daqa waqtuha idan lokacinta na yanzu ya kuntata ta yadda ba zai baka sararin ka yi waɗancan sannan ka zo ka rama wannan ba to idan ya zama na saura zai kai minti hamsin kafin rana ta hudu fa sai mutum ya rama waɗancan sannan sai ya zo ya haɗa da wannan eh ba zai sake allura ba insha Allah sai lokacin zai isa inda ga salloli bakwai ne eh akwai masu raka hudu akwai masu raka uku akwai masu raka biye ko eh. Eh? a cikin jami'i ko kuma fazzan mm, mm, mm, kaga sallah a cikin jami'i ka sha man da sallah fazzan in mutum yana sallah shi kadai ne a zahar ya ganye ta minti nawa ina son mu gane a lokacin da mutum yake sallah a zahar shi kadai da wace yake cikin jami'i wace ce ta dan kuyi don lokaci sallolin jam'i sun dan fitar lokaci a kan kuma ko shi ne liman ɗin eh ba wai karka ce kowa kaza kaza ne a kora shi ne liman ɗin yana jam'i ya dan fadagawa akan yana yin shi kadai a shikenan je jeki bil jan kama bil jama'a kafa bil jama'ati fatula wannan ya nuna jama'a tana da falala kenan kenan an fi natsuwa an fi daidaituwa na idan e shi ne eh, ya ce idan akwai yalautaccen lokacin amma ba zai iya bashi ya rama su duka ba kun gane ko sai ya samu ya rama daidai gwargwadon waɗanda zai iya rama a cikin bakwai ɗin nan in ya rama guda hudu kenan lokacin ba zai bashi damar ya ƙara ta biyar ba in ya rama hudu sai ya zo ya to kuma a lokacin waɗancan kuma sun zama akalla mai hamsa kenan kun fahimci wannan da ke ku yawa ya ga ga abin da yake arja kawai sai wannan sanan ya biyu waɗancan nan iza ku suka ce sallah tana da matsaloli sama da dubu goma sha biyu sallah tana da matsaloli sama matsaloli sama da dubu goma sha biyu amma zai ga mutum ya bajajjala daga fatiya zuwa alamtar kai fa ya ci cakuɗa alali ya ce ya samu na sallah su gidansu gidan malamai ne taba zama wannan wai ya samu na sallah wai ya daga zuwa alamtar kai ba قال رحمه الله ومن ذكر فائتة في وقتية يجب ترتيبها معها فإن كان فزا قطع ما لم يعقد ركعة بوضع يديه على ركبتيه فإن عقدها ضم إليها أخرى وخرج عن شفع وإن كان إماما قطع ولا يستخلف ويسر ذلك لصلاة المأمومين وإن كان مأموما كما دام إمامي فإن فرغ صلى ما نسي ثم يعيد ما صلى مع الإمام في الوقت فإذا كانت جمعة صلاها ظهرا قال رحمه الله ومن ذكر فائتة wanda ya tuna da sallar da ta wuce fi waqtiyatin yana cikin wacce lokacinta ake ciki yana cikin sallah sai ya tuna ya ji tartibu ha ma'aha da ya zama wajibi a ta sallolin tare da ita kamar ya zama wajibi ya zama wajibi ka jeranto salloli ne a lokacin da sallolin da suka wuce maka ba su karu kan hudu ba ko biyar eh amma idan sallolin da suka wuce maka sun kai biyar shida bakwai ko suka wuce mushi idan sallolin da suka wuce mushi dan ba ma suka wuce maka ba ko sallolin da suka wuce mushi sun kai biyar shida bakwai to a lokacin bai zama wajibi ya jeranta su tare da wacce ake cikin lokacin ta yanzu ba sai ya fara yin wacce ake cikin lokacin ta yanzu sannan sai ya jeranto waɗancan ya kawo waɗancan da lokacin su ya wuce to amma yanzu shine malam yace yajibu tartibu ha ma'a da ya zama wajibi a jeranta ta tare da su kenan sallar da ta wuce bata kai hudu ba misali yanzu nan yana cikin sallar isha sai tana da yi la'asar ba tsakanin la'asar zuwa isha salloli nawa ya bari to kenan kaga ya zama wajibi a jeranto su yana cikin sallar isha sai tana da yi azhar ba kuna jina da ke ko sai mana ya ce fa in kana fardan in ya zama shi kadai yake sallar qata'a sai yanke wannan sallar da yake cikinta a yanzu ma lam ya'qid raka'atan muddin bai kulla raka'a ba ya za a iya kulla raka'a bi wada'i yadayhi ala rukbatihi ta yadda zai dora hannayen shi biyu akan gwiwowinsa in ruku'i kenan ko fa in aqadaha in ya kulla raka'a guda damma ilaiha ukhra to sai ya karo wata raka'a guda din wa an shafa'in sai ya zama da ya kammala wannan a biyu ya mai da ita shafa'i wani an yi kalbin niyya kenan akwai shi ko babu kuna jira da kyau kalbin niyya canza niyya akwai shi ko babu ne da ku eh ya ce a hajji ko a sallah ko a azumi ko gane ko ya yi niyyar azumi yau azumin nafila sai ya gance ai yau azumin ramadana sai ce ya canza niyyar daga azumin nafila ta koma ta ramadana ya yi kalbin niyya ko bai ba to niyya ta kallabu ko ba ta kallabu ba ba ta kallabu ba ba ta kallabu ba sai ya ramu wannan na wannan rami na ce maka ya yi niyyar nafila azumin nafila ka gane ko yau da man zai yi nafilarsa saboda haka ka ta yi da niyyar azumi amma azumin na nafila sai bayan azhar ya ji an ce ayan ga wata yau da al'umma sun tayi da azumi sai ce to ya canza wannan niyyar da iya ta nafila ya mai da ita azumin ramadan bai yi ba a dama ya tashi da azumin zakai kuma dama ana babu ne ana magana ma mai niyyar ne tukunna samun ku da abin da ya ce ya ce idan ake hajji ne fa kayan niyyar matu eh, ihe ka canza zuwa kirani ko kayan niyyar kirani sai ka canza zuwa ga wannan wannan duk ba matsala ku lura nan eh, zai ce sai ya karo wata raka'ar in ya karo wata raka'ar suka zama biyu sai ya sallame kenan in ya sallame sai ya kawo tartib kan mu ta karatun mu qala rahimahullah yanzu malam ya ce mana yadda ake kullar ruku'i ana kullar raka'a ne ta hanyar ɗora hannu akan akwai gwiwa ko amma akwai ƙarin bayani ba wa in kana imaman wanda in kana fazzan kenan wa in kana imaman in kuma liman ne yana kana bin mutane jami'i kana jina da kyau abin da kana wa mutane jami'i kana ba su sallah sai ka tuna ai baka yi sallar ɗasu ba qata'a ita sai yanke sallar eh kenan wala yastakhlifu kuma ba zai janyo wani ya dora shi ya ci gaba da ba su sallah ba abu na ne kenan na biyu mali yana karanta hukunci kenan ko wa yasri zalika li salatil mu'minin to wannan kuma zai gangara ya shafi sallar mu'min ah to ba liman babu makaddashin liman kun gane wannan da kyau ko to ga ma mamu zai tsaya jama'a dole ku abin nan na shi a faɗa zuba mai sallah ba ban yi sallah da su me fi wannan sauki me fi sauki ba abin da yake wannan sauki nan za su daɗa amurtuwa da ke su san eh to ashe duk sallolin da da muke banka akwai aminci ciki Inda zai ce do Allah ku yi hakuri na shi ban yi sallar da ba tsoron ko dai wani ya huce ku tare kama a ga nuna ka nuna musu cewar sallar ta ta tashi kenan wani ya sake kama sai wani cikin ku bi wuce ba ku sallah ne kuma sai abin ce a'a je ka yi tada zan mana jina ka tun da lokaci ba zai wuce ba shikenan قال رحمه الله وإن كان مأموما إذا هو ماموني إذا ماموني kun ga malam yace idan fazzan ne ga da zai yi idan liman ne ga da zai yi in kuma shi ma mu ne fa tamada ma imanihi sai ya ci gaba da sallar shi tare da liman duk da ya tuna ɗazu bai ta ɗazu ba sai ya ci gaba tare da liman fa in faraga idan ya kammala sallar tare da liman ma nasiya sai ya miƙe ya kawo sallolin da ya manta kun gane ko thumma yu'idu ma salla al-imam sannan sai ya miƙe ya kawo sallar da yayi ɗazu tare da liman fil waqti idan akwai sauran lokaci idan eh, eh, ma sauran lokaci ba shikenan kawai maimaita wa in kana idan mamu kana bin liman sallah sai ka tana ai baka yi ta ɗazu ba tun jiya ya ka yi ka sallame ne in ka sallame za a ce baya bin ku sallah sai a ce ba ka basu sallah za ka ja ma kanka wani zaton da ba za ka iya kare kanka ba a ba mutum abin da ake magana ba ta ma dama قال رحمه الله تمادى da sallah tare da صلى تارد الإمام فإن فرغ إن كمل تارد الإمام صلى ما نسيا sai ya miƙe ya kawo sallolin da ya manta din nan ɗazu biyu ne ko uku bayan ya kammala kawo su thumma yu'idu ma sallama al-imam sai ya sake mayar da abin da ya sallata tare da liman fil wakati a cikin lokaci idan akwai to kenan da fil wakati ne ya zama nuduban ya zama mustahabi ne don wa kullu i'adatu fil wakati fa hiya duk abin da aka ce ka mayar a cikin lokaci to wannan abin mustahabi ne ina so mu gano wannan da ke duk abin da aka ce ka mayar da shi a cikin lokaci to wannan abin mustahabi ne yasa malam ya ce fil wakati a cikin lokaci kenan ko da ka tashi ka kayan mursisi ka wuce sallah ka tana nan ba ku gane ba eh ko da ka mayar da wannan wacce kuka yi tare da liman ba tun da magaman mayar mustahabi ce kuma ko da sauran lokaci qala Allah to duk wannan ba abin nan bane idan sallah da kuka yi juma'a ce fa kana bayan liman kun yi raka'a daya sai ka tana ke kai asuba ba ina fata mana to san karatu shine maganin wasu abubuwa fa ba wasu abubuwa ba shine maganin dukkanin halin da ake ciki karatu shi zai fayyace maka komai da komai yanzu duk ana wannan magana da zaka rama za zaka rama wacan zaka rama wacin to yanzu idan kuna sallah ne tare da liman sallar juma'a fa qala rahimahullah fa idza kana juma'atan idan sallar da kuke da liman juma'a ce ka tuna baka asuba ba <clears throat> kaga yanzu kenan a karatun mu zaka raka liman idan aka kammala sai ka miƙe ka kawo asubahi mala yake cewa sallaha zuhura sai bayan ya kawo waɗanda suka wuce sai ya miƙe ya kawo wannan juma'a tashi a matsayin azhar kaga zai sake ta kenan eh eh lokaci inda lokaci ne sai ko tsakanin azahar ma ko kafin la'asar ai lokaci akwai lokaci sosai da sosai sai da lokaci ya juma za ta kasance hmm? azahar azahar azahar azahar ba wani matsayin azahar ba azahar hmm. eh kamar ka yi mai hmm? idan a lokacin da ya mai da wannan sallar akwai da mutum kenan zama ne ya nuna mana kenan dai kawai da ce je wani masallacin ba kamar ya nuna daidai gwargwadon masallatan ba wai na juma ba wai yawa ake da su wa barkatai almuhim da mun fahimci wannan karatun za mu fahimci mahimmancin tartib ta salloli ka yi wannan bayan wannan bayan wannan bayan wannan ina fata mun fahimci wannan da ke ko ɗazu malam ya ce idan bai tsima ruku'i ba sai ce tambihin sayati anna aqdar raka'ati inda ibn al-qasim da rafa'i ra'si min ar-ruku'i illa fi masa'ila madhkuratin fil mutawwalat ita sayati da sannu bayani zai zo nan gaba kaɗan a cikin sunnonin sallah in Allah ta'ala ya kai mu anna aqdar raka'a cewar ƙullar ruku'i inda ibn al a wurin abdurrahman dan qasim shine ake kira da ibn al-qasim shine shine ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim al-utuqi ana ne alkunya da abu abdullah ɗaya ne daga cikin manya manya na hannun dama imam malik ibn anas manya yana cikin manya manyan ɗaliban imam malik ibn anas isa suka ce faqihun jama'a bayan zuhud wal ilm Allah ta'ala ya hada mai tsakanin fahimtar addini gashi da fahimtar addini ga ilimi ga ko ba ɗauki duniya bakin komai ba wa huwa nashiru mazhabi malik fi misra shine wanda ya yada mazhabar imam malik ibn anas a ƙasar masar amla al asdiya yayi shiftar littafin al asdiya yana faɗa ana rubutawa idan ja al mudawwana kenan فكانت الكتاب لمذهب لمذهب شرقا وغربا sai ta zama ita ce kundin malikiya gabar da yamma gabashin duniya da yammacin duniya wa riwayatu lil muwatta sahiha yana da kyakkyawar riwaya ta muwatta a wurin imam malik anas kuma riwayarsa riwaya ce ingantacciyar riwaya dama mun sha mai ta tare da kwai muwatta yana da ruwayoyi da yawa mu riwaya da muke karanta ita ce riwayar yahya ibn yahya kun gane domin daga cikin mai mai yahya ibn yahya al bai cika shekara guda ba imam malik ibn anas Allah ya mai rasuwa kenan tana cikin ruwayoyin na karshe karshen muwaɗa kenan ɓarmin dai wani ne a takaicen takaitawa abdurrahman ibn qasim babban malami ne yana da ikhtiyarat a mazhabin malikiya sau da yawa ta harira din da ke nan littafan mu na kurkusa an gina su ne akan mazhabin ibn qasim ma'ana akan fahimtar ibn qasim a cikin ma mazhabar malikiya din domin mazhabar malikiya ita din ma makaranta makaranta ce akwai wani karatun ibn abin nan haƙi da suna shi abdurrahman qasim akwai ashhab akwai asbagh akwai ibn farhun da sauransu bayanai za su zo kansu da izinin Allah madaukin sarki da Allah mun je can mu saki maimaita wannan magana din kuma alaka za ta zo mu magana kan menene zuhudu don dan ci jama'a bayanan zuhudu wal ilm shin shi ne a dinga tafiya da yagaggiyar riga ana ana fata majina ana ɗebo lebatun riga a goge za a tattauna goro a watsa a jikin riga shine zuhudu da kuma shine azumi قال رحمه الله سياتي ان عبد الركعه عند ابن القاسم بيان زي زول كل ركعه ورا عبد الله بن القاسم برفع الراس من الركوع يلا كسن تشيواني تحنيا او كقوة دغ ركوعي الا في مسائل مذكورات في المطولات sai dai a cikin waɗansu matsaloli na daban wanda yake waɗannan ana ambatan su ne fil mutawwalat a cikin yana kasancewa ne da abin nan bi rafa'in ra'asi kullu raka yana kasancewa ne bi rafa'in ra'asi sai dan ka sami liman bai taso daga ruku'i ba ka sami raka agogo ma inda yake ba haka ba lallan bayani yazo can gaba can gaba za mu magana akan su insha Allah ta'ala wannan shine bayani akan abin da ya shafi na farko dai ramo sallah yadda ake rama ana ramo su ne a jere kana jina da kyau ko na biyu idan aka samu ga sallolin da suka wuce maka ga kuma wata kana ciki wacce za ka fara yi amsa nan asali ne wacce lokacin da yake ciki ita ake fara yi kun gane ko ko da kuwa abin nan sai dai idan waɗanda suka wuce maka ɗin suna da yawa to idan waɗanda suka wuce maka suna da yawa kuma ka tsaya za ka rama su lokacin wannan zai fita sai ka fara rama wannan sannan sai ka joro waɗancan fasali na uku malam ya fayyace shi ne ya yi magana a kan lokutan da ba a yin nafila lokutan da ba a yin nafila a cikinsu lokuta ne guda biyu akwai lokaci na farko yin nafila a wannan lokacin haramun ne akwai lokaci na biyu yin nafila a wannan lokacin makaruhi ne ina fata mafi fahimci wannan da kyau idan aka ce haramun shine ma sabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'ilhi shine abinda in mutum ya bari dan an hana shi yana da lada in kuma ya aikata yana da laifi kenan a sallah akwai abinda mutum zai aikata kuma a ce yayi laifi ba ma ta lada ake ba sai yayi istighfari kun gane ko addini ba da kai yake ba addini inna ma ata bil naqli laysa bil awhami wa hadith al aqli ba ana yin addini ne da ijtihadi ba da ganin dama da ya dace ai ba kan haka ake addini ba idan kake ganin duk matsala zaka ji malamai sun tattauna ta an fayyato an kawo ayoyi da hadisai da maganganun magabata don ka san addini ne addini an ba shi kariya abinda ba addini ba kuma sai dai ka ce kai ma je duk da kai ma ka dai kawai wasu Allah salamatu al'afiya qala rahimahullah faslun yahrumu alayhi salatu an-nafl 'inda tulu'i shams wa 'inda ghurubiha wa 'inda khutbati al-jum'ah wa 'inda dhiqi al-waqti liman alayhi qala rahimahullah faslu da yace faslu rabiwa ya raba wacce magana da wannan magana kenan kun gane wannan da ke ko yace yahrumu alaihi yana haramta akan shi ciwa al-mukallaf da yace a can yajibu alal mukallaf yana zama wajibi akan al-mukallaf qada'u ma fatahu min as-salawati al-mafruḍa ya rama sallolin da suka wuce shi aka duk wanda ya san ana bin salloli ya tashi ya rama su amma haka kawai babu sidi babu da ka ce ko kana shakku ko sun wuce ko ba su wuce ba ka faɗa mutane kai da mutum lokacin da yake gararan ba ne bai cika sallolinsa ba amma za ga wani tun yana shekara bakwai tun yana shekara takwas shi wani yanzu zai ce maka shi yaro ne dan shekara goma amma zai ce maka shi yanzu bai zai iya tuna ranar da bai yi salloli biyar ba yana shekara nawa goma shi kwata-kwata a tarihinsa yanzu in yi tukin baya wannan shekarar gaba ɗin ta wuce da waccan da waccan shi da zai iya cewa wata shekara ɗaya wai da bai cika sallolin wannan rana ba wannan insha Allah ta'ala dalla za ga yaro yana shekara goma sha biyu sha uku zai ce shi ya manta ma shekarar da ya sha azumi kaga irin waɗannan abubuwa ba magana a cewa yaro bayan ya girma kuma wai zai rama waɗansu salloli da bai sani ba ko sun kuɓace mashi lokacin yana eh, dandali Allah ta'ala ya sauke qala rahimahullah faslun rabi'a ya'rumu alaihi yana zama haramu a kansa salatun nafli yin sallan nafila inda tulu'i shamsi a daidai lokacin da rana take huduwa daidai lokacin da rana take fasowa ta yi jaɗin nan haramun ne mutum ya sallan nafila domin a daidai wannan lokacin ne shaidan masu yi wa rana sujjara sallah suke sujjara to saboda tsabagen kariya da tauhidi da kuma shari'a tana hana ka yi kama da mushrikai sai aka hana ka yin sallah dan kana yin sujada sai a lissafa ka kai ne na kaza cikin waɗanda suke ma rana sujada kuma alhalin kai ba rana kake ma sujada ba to amma dan karka tsoma kanka cikin inda bai halatta sai aka hana don Allah mu duba mu ku duba mu da ake bai tauhidi kariya ake bashi kariya sosai da sosai saboda ka haramun ne a lokacin da rana ta yi jaɗin nan kasko rana ya faso ɗin nan kuna jina ko wa inda gurubiha haka na a lokacin da rana ta yi kasko za ta faɗi wannan lokacin haramun ne yin sallar nafila to in mutum ya shiga masallaci a daidai wannan lokacin ba wasu ka ce sai ya tsaya tsaye sai mu zama an ce la zaqal alaikum masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn to haka kuma malamai suka dinga tattaunawa ya zai ya zai ana rawaitowa Muhammad al-Amin Shinkirti ya kasance baya shiga masallaci bayan sallar asar bayan sallar asar bayan baya shiga masallaci kuma ku lura jumlar da na faɗa ana rawaitowa qala rahimahullah idan ba dole ne kenan biyu inda kulu shamsi lokacin hudowa rana wa inda gurubiya da lokacin faduwata wa inda khutbatul jumu'a hakan na haramun ne yin nafila a daidai lokacin da Limai ke hudubar sallar juma'a eh ina ba ta mafiyanci mummunci wannan magana kar ku ta malamai suna tattauna ya halatta ko bai halatta ba ka yi nafila a lokacin da Limai yake hudu ba ana tattauna wannan ne ba a lokacin da ka samu cikin masallaci ka shigo kuna jina da kyau ana tattauna wannan ne a lokacin da ka samu sarari ka shigo cikin masallaci shi shine ake cewa ya halatta ke nafila ko bai halatta ba amma a lokacin da ka samu baranda ko lokacin da ka samu kan hanya ko kan kwalta ko kan burji ko dai can tsakanin ka da masallaci akwai tafiya wannan kai kuta kuta ba a magana ka liman ya zo liman bai zo ba liman ya hau mun bari liman bai hau mun bari ba babu wanda ya ce maka akwai ta nafila da za ka yi kawai za ka samu wuri ne ka zauna kun bai ci wannan magana da kyau akwai wanda bai gane ta ba saboda ka in dai ka samu cikin masallaci a daidai liman yana mumbari to kai za ka saurari wannan magana da ake yi in gobe ka samu cikin masallaci ba kana zuwa za ka zauna ne wannan magana ibn hajar ya kawo ta cikin fatawul bari duk inda ake karatu za ka ga ana ana tattauna wannan magana sosai da sosai mu dawo magana akan kai da ka samu cikin masallaci kai da ka samu cikin masallaci malam ya ce mana haramun ne ka yi sallar nafila saboda ne saboda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce man qala li sahibihi wal imamu yakhutubu ansit faqad laha duk wanda ya ce ma dan uwansa kai shiru a lokacin liman yana huduba kullum da ke ko liman yana huduba wani yana surutu sai ka ce da shi ya yi shiru yanzu ka hana barna kuma ka hana barna ba mazan salama ya ce fa kadala gauta kai barna yi yasasshen magana shi kuma wacce da yi surutun ba shi da juma'a sawa'un wannan surutun ka bara'i dan magana ce cewa Allah ya kiyaye ka duk ba shi da juma'a Allah ya ƙara imani duk ba shi da duk baya ciki duk magana ne haramun ne wannan duk wanda yi wannan ba shi da sallah ba shi da juma'a shi zai nake kawo azhar ne ko kuma ya ake ciki duk wata magana da mutum ya yi lokacin da liman yake hutuba ya cikin magana ba shi da juma'a Allah ba ta mafahimci wannan da yo an ce ma wanda yi kabara ya ai haram balle wanda ya ansa waya balle wanda ga ana ba yana mama tsawaya yana sande hudu ana ba ne ana ba wai yana magana ya daga waya ana ba ne ana kira an anjima wannan ba shi da juma'a kuna jina da kyau ko wanda yake cikin ake cikin masallaci liman yake cikin masallaci yana hudu ba sai ya shigo yana jina da kyau ibn hajar ya kawo maganganu ina a ahalari na ce muku ibn hajar ya kawo a ashimawi na ce muku ibn hajar ya kawo yanzu da muke iziya na ce muku ibn hajar ya kawo wata wata rana zan zo mana da ibn hajar din nan ma'ana fatawar bari mu karanta shi sosai da sosai mu waɗannan maganganun sosai da su za ka abin da ya shafi na fila lokacin da liman yake hudu ba ana ba wani fahimci wannan da ke ko ala ayyata halde bai kai matsayin da malam zai ce haramun ba tunda akwai hadisi a sallama yana kan mumbari yana hudu ba sai wani mutum ya shigo ya zauna sai annabi sallama ya ce mai kai sallah raka'a biyu ya ce a ya ce tashi kai sallah a biyu fara shi na da ke ko to da kaga akwai wannan bai kamata a ce magana hatta kiga haramci ba to wannan kuma zai nuna mana fa ba wai ya ce ya tashi ba ne dan ana hudu ba ina son mu gane da kyau sai ga mutum ya dauki abin kamar sunna ce idan liman yana hudu ba ya shiga masallaci yi nafila amma idan haka kawai ne tashi ta shiga da shi masallaci ba abin da zai sai samu wuri ya zauna ko ya shiga masallaci don karatu ba zai samu gefen bango ya abin nan ba sai samu sai ya samu gefen bango ya zauna ba zai samu gefen bango ya dirka ya yi nafila Allah ba ta mun gane wannan da kyau قال رحمه الله وعند ذيك الوقت هكذا لوكتين ده لوك نافلة تنا حرمتا لوكتين ده لوكتي يكون تتا شنو ذيك الوقت لوكتي يكون تتا لوكتي يماسي تيد أنك تأباك نافلة lokacin wannan sallah kuma zai fita wannan bai halatta sai ga mutum ya shigo masallaci tintintin ga liman ya tsayar da sallar asuba shi kuma ya koma can gebe yana rakatai alfajiri ana yi mana ko bayi amma jama'a ka salata sunna abin insha Allah ta'ala na san yaro sosai da sosai da qimatu salatu fala salata illa al-maktuba aw ba'da khurujihi ko kuma bayan lokaci ma ya fita mutum yana tsaya ya tsaya ina fila liman alayhi fardun ga wanda ake bin shi farilla wanda ake bin shi farilla ai bayan nafila gaba daya abinda ake mi da gaba daya baya sallar idi baya kaza baya kaza baya kaza mutum ne ya tashi eh, bacci ya tashi daga bacci ko kuma dai a ya tuna ne yana tunawa bayan karfe tara sai tuna da sallah asuba ba uf billah to zai zai shafa ido wuturi abin nan zai raka tal fajr ne ko sallah asuba qala rahimahullah wa yukrahu kun ga haramun ya kawo abubuwa guda ne ya kawo inda shamsi عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند خطبة الجمعة وعند ذكر الوقت أو بعد خروج الوقت لوقت guda biyar yace haramun ne yin nafila a cikin su amma mun yi magana ka abin da ya shafi lokacin da liman yake hudu ba qala rahimahullah wa yukrahu ba'da tulu'il fajr ila an tartafi ash-shamsu qida ruhi aw ba'da fard al-asr ila an tusalla al-maghrib wa 'inda adhan al-jum'ati lil-jalis wa ba'da fard al-jum'ati fi musallaha ولا تكره عند الاستواء قال رحمه الله وتكره كما أن كره أن ينسل النافلة بعد طلوع الفجر باين الفجر يكيتو عند باين الفجر يكيتو عند الفجر يكيتو تباع كما وتسل النافلة عند بند ركعتي الفجر كنا جنا ركيو عند بند ركعتي الفجر باع وتنافلة تو أنا شفه إلى وتري Hmm? mutum ya saba yakan ya raka shida shida sai ya kwanta da ya raka shida ba maga alfijir ya keto zai iya yin su tana da idan aka idan alfijir ya keto duk sallolin dare sun kare ba kun karanta ba kuma tuwa cikin mulkin maran ba قال رحمه الله وتكره بعد طلوع الفجر أن كرهن تيم نافلة باين الفجر إن شاء الله بأن يأخذ إلى أن ترتفع الشمس إلى رمح har zuwa lokacin da rana za ta ɗago ta yi tsawon kamar kibiya haka rum abin da ake baka da shi ake kibiya da shi kasa in ta tana fasowa jajawar take to a daidai wani lokaci mun faɗa da cewar haramun ne mai nafila ba za ka yi nafila ba sai bayan da rana ta ɗaga haka ta ɗan yi tsawo kamar tsawon mashi haka tsawon gwar mashi haka haka ko ya fi ya fi haka tunda inda haka da an ce zira sai rana ta ɗaga ta bar wannan inda ta fito din to kuma ga inda ta fito din tana fitowa ne ja mai karfi an ta fara daga sai ga tana fasfas tana fasfas wa ba'da fardul asri hakan nan bayan ka gama farallar sallar asar bai halatta ka miƙe kuma ka wata nafila ba ila an tusallal maghrib har zuwa lokacin da za a yi sallar magariba kuma wani tarkibi da malami ko har zuwa lokacin da za a yi sallar magariba kenan sai kai sallar magriba sannan kai nafila amma mun yi wannan magana darasin da ya gabata cewa ana nafila kafin magriba saboda hadisin da ya tabbata sallu qabl al-maghribi sallu qabl qabl al-maghribi aw sallu qabl al-maghribi liman sha eh? me ce ban ji ba a shi ne ke son ji ya قال رحمه wa inda azanul juma'ati hakan nan makaruhi ne yin sallah lokacin da ake kiran sallar juma'a lil jalisi ga wanda yake zaune za a wani yana cikin masallaci yana zaune wai sai da lokacin da liman ya miƙe zai kira sallah sai kuma ga ya tashi yana nafila wata nafila ake babu wata nafila da ake wai nafila kiran sallah ai ina fata mun fahimci wannan da ke haka saboda haka idan ka zo masallacin juma'a ka samu liman yana kiran sallah ka shiga masallaci za ka iya lafiya ka abin nan ana kiran sallah wannan ba shi ake magana ba amma wai daidai lokacin da mutum ba yana cikin masallaci yana zaune sai liman sai da ladan zai kira sallah kuma ya ce zai miƙe ya kawo nafila ma ya ce ba wannan wa ba da fardul juma'ati haka nan bayan nafila makaruni ne yin nafila bayan yi sallar farillar juma'a fi musallaha a nan inda ka sallace ta kenan idan kai sallar juma'a a saman farko ya halatta kenan ka dawo sahu na biyu kai ne kun shiru ya halatta ka dawo sahu na biyu kai fila. tunda ku lura akwai bambanci nan la'asar ya ce wa ba da fardul asri ila an tusalla al-maghrib amma na juma'a ya ce wa ba da fardul juma'ati fi musallaha a nan inda ka sallaci juma'a saboda ne saboda an yi lokuta ne da karka jefa kanka cikin shakku cewar baka yadda da ka ba mutane da masu yi tuhumce ka baka yadda da limamin ba shi sa da aka sallah raka biyu kai miƙe za ka kawo raka biyu don su zama al'asa ai za su zama azhar قال رحمه الله ولا تكره عند الاستواء ba karanta yin nafila ba a daidai lokacin da rana ta daidaito a sama ta tsaya a sama cicci mun yi magana darasin da ya gabata cewar rana tana tafiya ne wa shamsu jari. limustaqarrin laha babu magana cewa wai rana a tsaye take wai duniya ce take juya rana wannan babu magana wannan a musulunci kun ga kuma kaga da juyawa ake aida ce mu nan Najeriya mun kai wurin toba din nan haka kuma togo da tuni ta zago ta zago haka inda abu juyawa yake yi aida tana ce mai Najeriya yanzu ya kamata a ce ta zago zuwa Lagos Lagos kuma ta dawo zuwa Borno ko misali in dai in shaci baɗin da ya kai masu a baka dama ka shaci baɗin kenan ko yawa saboda haka rana tana tafiya ne tana tafiya tana har zuwa lokacin da ta zo tsakiyar sama an ta zo tsakiyar sama tana dan tsayawa na wasu yan ƙi kaɗan a daidai wannan lokacin za ga duk wani abu da ke da zaki ba shi da inuwa kun gane ko to tana matsawa gefen yamma sai ga inuwa ta fara bayyana shine ake cewa azhar tana shiga da kaucewa rana daga gushewa rana to malam yana mana magana daidai lokacin da rana take a tsakiya malam yace ba a karhanta yin nafila ba kuma abin da yake abin nan a sunna wallahu alam makaruhi ne yin nafila a daidai wannan lokacin in dai ban da ranar juma'a ita tana da nata khasa'is din Allah ta'ala ya mana takora Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk